واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يرجو جمعة شهد رمضان hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da tara za mu fassara aya ta biyar zuwa aya ta shida na suratu ala imran insha Allah Allah madaukaki ya ce inna Allah la yakhfa alayhi shay'un inna Allah la yakhfa alayhi shay'un الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم dan ka duba tafsirin al-Imam al-Tabari mujallal na uku fitin na 161 al-Imam tabari ya kawo wani dogon labari wanda ibn Hisham shi ma ya ba da irinsa a littafin tarihinsa siratu ibn Hisham yana zuzi na farko shafi na ɗari biyar da tamanin da hudu wannan labarin kuma al'imamun bai ya kawo shi a cikin dala'idun lubuwa a juzu'i na biyar shafi na ɗari uku da tamanin da takwas zuwa tis'in da ɗaya bayan al'imamun bai haka na ibn kafir shi ma ya kawo labarin a cikin albidayat wa nihaya mujallar na biyar shafi na hamsin da hudu haka nan ibn ya ba da labarin a cikin at-tabaqat at-tabaqat al-kubra mujallar na farko shafi na 266 labarin ya tabbata babu shakka abin ya auku a zamanin manzon Allah duba al-wasa'iq الوثائق السياسية تاتي نقري لها أربعين بأسباب النزول لتاتي عن الإمام الواهدي شافي نفس السن لدايا ابن كثير يا كاو لابار التفسير انت ومجلد نفر كو شافي نقري أكد سبعين لدايا ya kawo bayani akan asalin hadisin yadda al-imamul hakim ya ɗauko labarin kuma ya ce hadisi ne wanda ya inganta a cikin littafin sa al-mustadrak yake cewa sahihun ala sharti muslim wannan labari ya inganta hakanan abu dawud al-tayalisi ya ɗauko labarin shu'uba wanda ke kama da wannan sai dai abinda malaman hadisi suke cewa shine hadisin mursal ne amma dai babu shakka hadisin ya inganta muhammad ibn ishaq da arrabiyo bin anas suke ba da labari cewa a shekara ta tara da hijirar manzon Allah annabi ya koma madina da shekaru tara wa fada alaihi na najara sai ga kiristoci sun yi bakunci kiristoci waɗanda suke zama a najiran suka bakunci manzon Allah a wannan lokaci duk lahiya ta gabas ta tsakiya ƙasar larabawa gaba ɗaya babu garin da ke kiristoci irin najiran to an samu tawagan manyan kiristoci a wannan lokaci a nahiyar larabawa middle east babu garin da ya tara manyan kiristoci kamar wannan gari aka samu daga cikin manyan kiristocin nan wasu suka shirya tahiya zuwa madina don su gana da annabi muhammad magana tana da tsawon gaske fa qadimu ala rasulillahi sai gashi sun iso madina wa dakhalu masjidahu sun shigo masallacin annabi muhammad hina salla al-asr bayan manzon Allah ya yi sallar la'asar, ya yaqulu baba man ra'ahu min ashabi rasulillah wasu daga cikin sahabban annabi da suka ga waɗannan kiristoci a lokacin da suka ziyarci manzon Allah suna ba da labarin cewa ma ra'ayina wabdan mislahum ba mu taba ganin tawagan da ta bakunci manzon Allah kamar waɗannan ba saboda irin shigan da suka yi sun zo cikin arziki da wadata to sun taho saboda su gana da manzon Allah wa kad halat salatuhum lokacin sallar su yayi wato lokacin ibadarsu kuma yayi fa aqbalu yaqribuna bin naquti sai suna buga kararrawa suna kada kararrawa kamar yadda dai ka sani idan kirista za su yi ibada yadda musulmi ke kiran sallah su kuma kada kararrawa suke yi to haka nan suka yi a madina wa qamu sallu fi masjidi rasulillah suka zauna cikin masallacin annabi Muhammad nan suka yi ibada faqalati sahaba sahabbai suka ce ya rasulullah hada masjiduka wannan masallacinka a ce waɗannan mutane sun taho cikin su suke ibada faqala rasulullah sai annabi ya ce da ku kyale su fasallu ila al-mashriqi a wannan lokaci annabi yana kallon kudu ne ya yi sallah saboda makka tana kudu ne da madina amma sun sai suka kallaci gabas saboda mafitan rana suke fuskanta kiristoci suna fuskantar mafitan rana ne shine alkiblarsu wannan labari hakika labari ne da ya tabbata saboda babu wani malamin tafsiri kuma babu wani malamin tarihi wanda bai kawo labarin nan a littafinsa ba mawuyaci ne ka same shi in dai da daddan malami ne labari ne wanda babu shakka gaskiya ne amma shin hakika haka din ne sun yi ibada a masallacin annabi muhammad sahabbai suka yi magana annabi ya ce a kyale su daidai wannan gaban ya inganta nan ne ibnu kasiri yake cewa wa hada isnadun mu'dhal wannan isnadi da ya kawo labarin cewa annabi ya kyale su sun yi ibada a masallacin labari ne da ke da nakasu idan aka ce ma hadisi mu'dhal wani nau'i ne da cewa hadisin nan da'ifun ne hadisin bai inganta ba don haka babu tabbacin sun yi ibada a masallacin annabi muhammad amma lallai hakika sun gana da manzon Allah daidai wannan gaban cewa sun nemi su yi ibadarsu a cikin masallacin madina kuma annabi ya kyale su wannan gaban ne malamai suke cewa wannan gaba ba inganta ba babu hujjar da ta tabbatar da wannan labari amma hakika sun samu zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da yake magana tana da tsawon gaske a ƙarshe mazan Allah ya amince ya zauna da su faƙala lahuma rasulullah mazan Allah ya ce ma waɗannan kiristocin aslima ku musulunta kala suka ce kad aslamna ai mun musulmai ne ka tun kafin ma Allah ya baka ka. mu musulmai ne kiristoci sai annabi isa ya daɗe da zuwa duniya kana sai manzon Allah ya ce kazabtu ba kun yi ƙarya kuma min al-islam abin da ya hana ku shiga addinin musulunci du'a kuma lillahi wadadan da kuke cewa Allah yana da da'a Kuma wannan magana musulmi ba zai yi ta ba wa ibadatu kuma saliba sannan kuna bautan kurof wa aklu kuma khinziyar kuna cin alade waɗannan abubuwa uku ba su haɗuwa ga mutumin da ya imani da Allah madaukaki mai addinin gaskiya ba zai yi su ba in ji manzon Allah nan dai suka kaɗe daidai wannan kuma muhawara faƙala suka ce in lam yakun waladan lillahi fa man abuhu to muhammadu wato ashe da muke cewa Allah yana da ɗa wannan laifi ne to idan ba shi da ɗa gaya mana baban annabi isa in lam yakun waladan lillahi fa man abuhu in dai ba dan Allah bane gaya mana babansa wannan lokaci manzon Allah ya shiru wa muku suka dinga gardama da manzon Allah wa muku jami'an fi Isa فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya musu tambayoyi ya ce musu alastum ta'lamuna annahu la yakuna la waladun illa wa yushbihu tambayar ku domin Allah inda duk aka ce an samu da ina ce yakan yi kama da ubanta, suka ce bala haka ne to tun da yakan gaji ubansa bari mu ku tambayoyi ku bani amsa alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamutu kun yarda Allah mahaliccin mu mai ne babu ranar mutuwa gare shi baya mutuwa kun yarda suka ce mun yadda sai annabi ya ce wa anna isa ya atihi sana'u kun yadda kuma isa mutuwa za ta zo masa hmm? bala suka ce mun yadda manzon Allah ya ce to zai gaje shi ba qala yace lastum ta'lamuna anna rabbana qayyimun ala kulli shay shin ku sani cewa Allah mahaliccin mu shike tsayuwa a bisa dukkan komai ba wa yahfazhu kuma Allah shi ke tsaronsa wa yarzuquhu Allah shi ke ba shi arziki akwai wata halitta a duniya nan wacce take iya tabbata ba tare da gudunmawar Allah ba kalu bala suka ce mun tabbatar babu wata halitta wacce take iya tabbata babu taimakon Allah ana ma'ana Allah shi ke tsaye da komi shi yake kulawa da komai Allah shi ke azarta komai to ai ya kamata ka ya gaji ubansa manzon Allah ya ce fa hal yamliku isa min zalika shay'an shin cikin abin nan da kuka faɗa akwai wanda annabi isa ya mallaka misali annabi isa yana iya kulawa da wani abu yana iya azurta wani abu ƙalula suka ce bai iyawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lasin ta'lamuna anna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wa la fis shin ba ku sani cewa duk abin da ke duniyar nan sama da ƙasa babu abin da ya koya ga Allah kun yarda kalu bala suka ce mun yarda Kada sai manzon Allah ce, fa hal ya alamu isa min zalika illa ulima shin annabi isa ya san abin da ke aukuwa sama da ƙasa in ba allah ne ya sanar da shi ba kalula suka ce babu shakka annabi isa bai iya sani sai fa in allah ne ya sanar da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu fa inna rabbana sawwara isa fi rahimi kaifa sha'a Allah shi ya turanta halittar annabi Isa a mahaifa yanda Allah ya so yanda ya ga dama wa rabbuna la ya'kulu wa la yashrabu wa la yuhdithu mun dai tabbatar Allah bai cin abinci Allah bai cin abin sha Allah bai fitsari Allah bai bayan gida ko ko yana yi kamu suka ce bala haka ne ya rasulullah qala annabi yace alastum ta'lamuna anna isa hamalathu ummuhu kama tahmilu Mar'atu. ko kun yarda kun sani cewa annabi isa gyatumarsa ta ɗauki cikinsa sai kowace mace ta ɗauki cikin ɗanta don haka ba wai take ne maryam ta samu cikin annabi isa ta haife shi ba inda aka samu bambanci tsakanin haihuwar annabi isa da sauran haihuwa shine shi annabi isa wata takwas ya yi a ciki aka haife shi bai kai tara ba don haka in ka duba littafin ibnu kutai al-ma'ari shafi na 328 malamai suke cewa banda annabi isa babu mutumin da za a yi cikinsa wata takwas da ya rayu ko an haife shi wannan dan da wuya ya rayu annabi isa shi kadai ya samu wannan baiwa ta Allah madaukaki wata takwas aka yi cikinsa aka haife shi kuma ya rai. annabi ya ce shin ba ku da labari annabi isa cikinsa aka yi gyatumarsa ta cikin cikinsa tsawon lokaci sannan ta haife shi kama ta ba'ul mar'atu da hayan da kowace mace take haihuwa suka ce mun sani manzon Allah yake summa guzziya kuma aka dinga ba ma annabi ta nono ana shayar da shi kama yugar biyu yadda ake shayar da kowane jinjiri nono suka ce haka ne annabi ce sun makana ya tsamu har aka yaye shi da ya girma ya iya cin abinci wa ya sharabu yana sha da kansa wa yuhdisu in ya ji fitsari ya je yayi in ya ji bayan gida ya je yayi kalu ba suka ce duk haka ne Muhammad ya سي النبي محمد ka فكيف يكون هذا كما زعمتم يا ذا أي وان دي دوكي ودن سيكوفي أتي مسا الله nan take Allah madaukaki ya saukar da ayoyi tamanin da wani abu na farkon suratu ala imran shine Allah ke cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala shi fa Allah babu abin da ke buya gare shi a nan ƙasa ne ko ko a can sama huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha Allah shi ke ta halittan ku a cikin mahaifu yanda Allah madaukaki ya ga dama la ilaha illa huwa don haka babu abin bauta face Allah al-azizul hakim Allah magwayi Allah mai hikima banda Allah babu mai ɗaukan wannan siffa yadda ya faɗa a suratul ra الله يعلم ما تحمل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يا san abin da duk kowace mace ta ɗauka a cikinta ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta zibul arhamu wa ma ta abinda mahaifu suka rage na ajalin haihuwa ko aka samu ƙarin wa'azi Allah madaukaki yana sane tuntuni wa kullu shay'in inda hu bi komai ka sani a wajen Allah yana da kima ba haka nan kawai Allah yake ba da shi ba komai da ta wanda Allah madaukaki ya bashi tuni shi yasa al-Imam Bukhari ya rawaito hadisin Abdullah dan Umar hadisi na 4627 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mafatihul ghaibi khamsu mabudin ghaibi guda biyar ne abubuwa guda biyar su ne mabudan ghaibi da annabi ya ce mabudan gaibi ba wai yana nufin <clears throat> su ne kadai gaibi ga Allah madaukaki ba ba haka ake nufi ba kaga wannan misali ne game da tambayar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ma waɗannan kiristoci da dai a ce annabi isa Allah ne to ya kamata a ce ko yana da sanin domin gaibi abu ne wanda yake bantu ga Allah madaukaki wannan abu ne wanda Allah kaɗai ya bar wa kansa sai Abdullahi dan Umar ya ce Allah ya ce mabudan gaibi abubuwa guda biyar ne la ha illa Allah babu wanda ya san su sai Allah annabi ya kirga la ya'lamu ma tabibul arham illa Allah babu wanda ya san adadin kwanakin da mahaifa za ta rage mace ta je asibiti likita ya rubuta mata expected date of delivery ko to expected ne shi ma ya faɗa babu laifi tambani yake manzon Allah ya la ya alam ma tazibul arhamu illa Allah babu wanda ya san adadin kwanakin da mahaifa zai rage sai Allah amma ba a ce ba a iya harsashe ba saboda dogara da wata hujja wala ya'lamu ma fi gadin illa Allah babu wanda ya san abin da zai auku gobe sai Allah wala ya alamu mata ya al-matar ahadun illa Allah babu wanda ya san yaushe ruwan sama zai zo sai Allah wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah babu wanda ya sani a wace ƙasa Allah zai amshi ranka ga shi dai mun haɗu yanzu amma babu mai gaya maka ga inda ajalinsa zai same shi wala ya'lamu mata taquma as-sa'atu illa Allah babu wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya an dai tabbata duniya tana da ƙarshen ta addinan nan gaba ɗaya uku sun amince da haka yahudanci kiristaniti addinin musulunci duk an yadda duniya za ta ƙare amma fa babu wanda zai gaya maka ga rana me yasa saboda ilimi ne da yake banta da Allah wata riwayar annabi ya ce mafatihul gaibi khamsun bayan ya faɗa sai annabi ya karanta wannan aya ta suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a indahu sa'a ويمذب الضيف ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت الله sallallahu alaihi الله Allah alimun الله Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kirga waɗannan abubuwa guda biyar la ya'lamu ma tafidu al-arham illa Allah wa la ya'lamu ma fi gadin illa Allah wa la ya'lamu mata ya'ti al-mataru ahadun illa Allah ولا تدري نفس بأي أرض إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا karanta ayar karshe ta كرشة سورة Inna إن الله عنده علم الساعة ilimin sa'ar ƙarshe yana da Allah maɗaukaki shi kaɗai wa yunazzilul gaisa Allah shi ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ke sanin abin da ke cikin mahaifu wa ma tadri nafsun ma za ta gadan babu rai da ya san abin da zai aikata gobe ana nufin babu ɗan adam da ya san me zai same shi gobe wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wani rai wanda ya san kasar da zai mutu inna allaha alimun khabir lalle Allah masani ne mai ba da labari sai ce au gashi ko yanzu ana harsashen yanayi gobe za a yi ruwan sama a maiduguri gobe za a yi rana kaka kuma wannan malamai sun ce harsashen yanayi ba abin mamaki ba ne domin an dogara ne da wani sababi kafin a bayyana wannan a ilimin idan dai ɗan adam ya dogara da wani ilimi wannan ilimin ya sa har yake harsashen wani abu zai auku wannan ba a cewa ya yi laifi ka zuwa fatawa ibn salihin al-ufaymin mujallal na farko shafi na 68 ka ce babu wanda zai iya harsashe abu ne mai yiwuwa a yi harsashen za a yi ruwan sama gobe ko za a yi hususi misali rana za ta kama wata zai kama rana a'a a yi harsashen wani dutse zai yi aman wuta akwai wata guguwa da za ta auku wani tashi wannan malaman sunna sun ce ba abin mamaki ba ne domin waɗanda ke harsashen nan sun bambanta da bokaye shi boka ba shi da wani sababi in ban da tsafi waɗannan kuwa sun ta'allaka ne da sabubba na ilimi misali yadda dan adam ya saba ji da zaran kaji iska ta bugo mai dandan shi sai a ce maka nan gaba ana ruwan sama ko ashe alamar danshin nan ya baka tunanin ana ruwan sama to idan dai mutum zai dogara da wani sababi sai ya faɗi wani ilimi ba a cewa ya yi shirka ga Allah maɗaukaki don haka ka zanni ƙidar tsakatsaki kar musanta kuma karka ka yarda gaba ɗaya me ake nufi da karka yarda gaba ɗaya duk wanda ya ce maka ranar za ka kama wata ka ce to babu mamaki wannan ilimi ne kana iya samu ma ba ka yarda sai ka gani ba abin mamaki ba ne ɗan adam ilimin da zai iya gano a ke cikin mahaifa ma'arifatul bashar nau'al jamin zakaran kana aw unsa bi tahlilin al-kimai aw bil ash'ati mathalan la yakhillu bi ikhtisas Allah ta'ala bi ma'rifati shu'un ukhra lirham Ɗan dan adam ci gaban zamani ya kai shi a yanzu ana kanin mace ta samu juna sai a ce mata ai dan da zaki haifa namiji ne ko mace ce wannan ilimi ne wanda ya ba su damar su yi wannan harsashen ba abin mamaki ba cewa ba su san wani sashi ba me ake nufi da gaibi gaibi shine abin da ya buya ga ɗan adam in Allah ya ɗebi wani tashin ilimin da ya baka sai a ce Allah ya sanar da kai wani yanki na ilimin gaibi amma dai duk da haka sanin ilimi game da jinjirin da za a haifa wallahi likita bai sani ba iya kokarin da zai yi sai bayan an gama turan ta halittar sannan ake ce maka ai namiji ne ta samu ko mace ce ranar da maniyin ya shiga mahaifa likitan ya ba bada nasu harsashe mu gani فأنا لعلم البشر المحدود أن يصل إلى علم الله تعالى تيا ذا أي علم دان أدم يكي علم الله فزي هو فإن الله عز وجل يعلم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الجنين to kai ka iya sanin namiji ne kadai ko mace abinda ake nufi da gaibi shine al'amarin da ya shafi wannan jinjirin da za a haifa wanda sai la yumkinu lil ilmi al hadith an ya'lamaha gaibin da bai yiwuwa ilimin zamani ya iya cin mata sai a tambaye ka dokto ka iya gano jinjirin da ke ciki namiji ne ko mace don Allah ba mu labari sana'a da zai yi in an haife shi ya girma haka aiki ya same ka wa hal sai ta zawwaji ko ma zai girman ya samu aure Allah to tun da zai yi aure a wani gari wa ma hiya zawjatuhu mai san matan wannan sai ka bar ma Allah sa. wa kullu hadhihi at-tafasil la yumkinu lil ilmi al-hadith an yasla ilayha abadan Allah shi ya bar wa kansa sani kace inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayb ya'lamu ma fil arham yana sani abin da ke cikin mahaifa in an ce yana sani ana nufin duk ilimin da ya shafi jinjiri Allah ya san shi ba wai a san namiji ne ko mace kadai ba na'am ka yi kokari sauran ilimin fa wannan sai a bar ma Allah namiji za a haifa ko mace Allah ya sani siffar halittar da za a haifa wa ahwalaha wa a'maraha halin wannan halitta da za a haifa idan mutumin ya girma zai zama mutumin kirki ko mutumin banza yawan shekarun da mutumin zai yi a duniya wa gairi zalika wannan al'amari sai a bar ma Allah wa ma tanqusu al-arham bi khuruj al-awlad wa muddatu al-haml wa naqsu al-a'dha'i wa zuhur al yaushe za a haifi wannan yaro cikin wata nawa zai ɗauka wannan al'amari ne na Allah madaukaki amma idan likita ya yi amfani da iliminsa ya iya gano wani abu ba a cewa ya yi laifi wannan kuma bai sa a ce masa to wancan magana da Allah ya yi an samu kuskure ba din da Allah ya faɗa yana nan har yanzu babu wanda ya san gaibi sai Allah don haka in ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallal na 14 shafi na 84 Abdullah ibn Abbas sahabin Annabi Muhammad yace hadhihi al-khamsa kun ga abubuwa guda biyar din nan la ya'lamuha illa Allah ta'ala ba ne sanin ku sai Allah ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي mursal ba mala'ika na kusa da Allah da ya san su kuma babu wani annabin da Allah ya taɓa turowa wanda ya san Abdullahi bin Abbas ya ce faman da'a annahu ya'lamu shay'an min hadhihi wanda ya muku da'awan ya san ɗayan biyar dinnan faqad kafara bil qur'an wannan mutumin ya kafirce ma ayar al qur'an لأنه خالفه saboda ya ma abin da ayar alkur'ani ta faɗa yadda maganar nan take cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi haka nan take cikin tafsirin al-Imam Ibn Kathir mujallal na uku shafi na 462 yace hadhihi mafatihul ghaib allati ta'athara Allah ta'ala bi ilmiha waɗannan abubuwa guda ilimi ne na gaibi Allah ya bar makansa sani shi kadai fala ya'lamuha ahadun babu mai iya sani sai ya ce illa ba ba'da ilamihi ta'ala lahu sai dai fa bayan Allah ya sanar da shi shikenan Allah ya ɗebi wani kaɗan daga ilimin gaibi ya ba mu batu bature misali ba abin mamaki ba ne fa'alima waktar sa'a misali in Allah ya yi nufin ya sanar da bawa ne ta sama Allah yana iya sanar da bawa amma bai taɓa sanar da kowa ba abu ne wanda la ya'lamu ku nabiyyun mursal wala malakun muqarrab amma Allah kan dauki wani yanki na ilimin gaibi ya sanar da bawarsa wannan ita ce aqidar ahlus sunna ba wanda ya san gaibi sai Allah amma Allah ya kan yi kyautan gaibi ga wani wasu daga cikin bayansa A suratun قل لا يعلم ya في السماوات والأرض الغيب لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون وما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله با وند غيبي daga cikin halittun da ke sammai da ƙasa man fi samawati wal ardi wanda ke zama cikin sama da wanda ke zama cikin ƙasa Allah yake ka kirga su gaba ɗaya duk babu wanda ya san gaibi ba sai Allah shi kadai abin mamaki wai a cewa mutum annabi bai san gaibi ba sai ya ringa mamaki ga ayar alqur'ani قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna kuma mutane ba su san ma yaushe za a tada su ba don haka ba mai sanin gaibi sai wanda Allah madaukaki ya sanar da shi kuma Allah ya sanar da wasu bayinsa wani sashi na ilimin gaibi musamman annabawa Allah kan ɗauki wani ilimi na gaibi ya sanar da su amma a kira wani mutum da cewa masanin gaibi wane mutum wannan kususiya ce ta Allah madaukaki سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مطفة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم تبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى ربها نبتا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيد أيها الناس يا أخو متالي إن كنتم في ريب من البعث إن دي كنا كنتم جميعا الأمر انتاشي بايا متواه an ce muku za a tada dan adam a ranar alkiyama a yi masa hisabi har ma kuna shakka to ga misali fa inna khalaqnakum min turabin ai mu muka halicce ku daga turbaya halittar annabi adam <clears throat> da kasa Allah madaukaki yayi shi thumma min nutfatin sannan zuriyar annabi adam Allah ke halittanta daga manihi thumma min alaqatin a ɗauki wannan maniyi an sa shi cikin mahaifa maniyin nan ya koma addamul gharibun mutajammid daɗe wanda ya a mahaifa Allah maɗaukaki ya mai da shi gudan jini thumma min mubugatin sannan Allah ya canza shi ya mai da shi tsokan nama Lahna qalila mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah wani sashin a halitta wani sashin ba a halitta bi ma'ana alwaladullah barin kafiri ya shiga masallaci sai dai kuma duk da haka babu larura da za ta sa a bar kafiri ya je makka domin ayar alkur'ani ta katse hanzari kada a bar ba da amihim haza daga bana kar a kyale kafiri ya shiga makka ka duba fatawa ibn baz mujallar na takwas shafi na ɗari uku da hamsin da shida al'ijabatu ala as'ilatin jariyat littafin ibn usaymin mujallar na farko shafi na ishirin da ɗaya dalili saboda babu shakka labarai sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya isa ku gane cewa Allah yana iyawa ibtida al-khalqi ala qudratihi ala al-i'ada yanda Allah madaukaki ya faro halittar ku to haka nan fa Allah yana iya sake halittar ku wannan abu ne mai sauki gare shi wa nuqirru fil arhami ma Sha muna barin abin da muka ga dama cikin mahaifa mu tabbatar da shi ila ajalin musamman har ya kai wa'adin da aka ɗiba masa na haihuwa wata mace ta yi tsari wata kuma Allah madaukaki ya tabbatar mata wannan jinjirin har kai ga haihuwarsa da kun tsifla sannan mu fito da ku kuna jarirai thumma litablugu ashuddakum kuna dai girma kadan kadan kuma har dai ayi kwari wa kun man yutawaffa wani ya mutu kafin ya tsufa yana kuruciyarsa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri wani daga cikin ku a mai da shi zuwa ga shekaru na tsufa likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a saboda dadewa a duniya har an waye gari ba ya sanin komai da yana da ilimi amma saboda tsufansa an waye gari ba ya iya ganewa sai an tunatar da shi wannan bai ishe ku ishara ba wataran arba hamidatan kana ganin ƙasa mayyita bi ma'ana ya bi bisatan kana ganin ƙasa busasshiya dubi duniya yadda take da rani wallahi kai sai ka ɗauka ko da an yi ruwan saman ma ba za ta rayu ba fa'iza an zanna alaiha ma ahtazzat wa rabat wa ambatat ranar mun saukar mata da ruwan sama ihtazzat sai ƙasar nan ta motsa wa rabat bi ma'ana irtafa'at ta dinga fitar da shuke-shuke wa ambatan min zaujin Bahin. tana tsirar da nau'ukan wato shuke-shuke daban-daban sanatin hafalin ya hajji bihi mara ra'ahu ka dubi duniya da damina abin sha'awa ko ina ka duba yana da kyau wannan ya isa ku gane cewa hakika Allah madaukaki zai iya ta da ku bayan mutuwa kowace shekara ana ba ku ishara ƙasar ta mutu Allah ya raya ta to yadda kai ma za ka mutu haka Allah zai raya ka amma duk da wannan bayani da muka gabatar malamai suna cewa shigan kajiri masallaci abu ne wanda ke da bayanin eh, bukatar bayani ya samu saɓanin fahimta na malaman sunna ya tabbata cewa yahudawa sun gana da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sannan kiristoci sun ziyarce shi annabi ya sauke su a masallaci ba ma kiristoci kawai ba annabi yakan sauki bakinsa da dama a masallaci wannan shi ke gwada cewa babu laifi don kafiri ya shiga masallaci akan haka an samu sabanin fahimta ka duba fathul bari mujallar na takwas shafi na 88 raudatu talibina littafin al-imam an-nawawi mujallar na farko shafi na 296 in ka dawo littafin malikiya za ka samu maganar a cikin jawahirul ikhlil mujallar na farko shafi na 23 da hashiyatul dasuki mujallar na farko shafi na 138 babu laifi don kafiri ya shiga masallaci in akwai izinin musulmai Muhammad ibn Salih al-Usaimin ke cewa wa'azi za a shirya a masallaci to idan an ba mu kafiri dama kuma yana da tsafta babu laifi dan ya shiga masallacin ya zauna ya ji wannan wa'azin maslaha ta sanya amma fa inda hali kar a bar kafirin ya shiga wannan shine abin da ya kamata kowane masallaci da ke duniyar nan in an samu izinin shugabansa ba laifi bane don kafiri ya shige shi akan wata larura yana da kyau mu kiyaye in akwai larura don masallaci ba wuri ne na kafiri ba amma akan samu larurar da za ta sa kafirin ya shiga to in larurar ta samu ba laifi ba ne duk wani masallacin duniya tun da kafiri ya shiga masallacin annabi muhammad to bare masallacin unguwanku masallaci a gari ɗaya ne aka hana kafiri ya kusance shi shine garin maka yadda Allah ya faɗa a suratul tauba aya ta 28 ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna amanu المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن صرتم عيبة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الله يتياكو أن سكن إيماني كافرين جساني فلا يقرب المسجد الحرام كرسو كسن شي مسلاتي من الفرما شيني مسلاتي من القرآن فلا يقرب المسجد الحرام بعد آلهم هذا daga bana kada a kyale wani kafiri ya je kusa da maka don haka yanzu in ka je saudiya kafin ka shiga makka za ka ga wani signboard ma keke ana fa garin nan na musulmi ne ban da kafiri saboda nassin alkur'ani فالراجح من الأقوال عدم جواز دخول الكافر المسجد ما لم يكن مصلحة راجحة kowane masallaci malamai suka ce ba daidai bane kafiri a kyale shi ya shiga haka nan kurum amma idan akwai larura ana barin kafiri ya shiga masallaci sai dai kuma duk da haka babu larura da za ta sa a bar kafiri ya je makka domin ayar alkur'ani ta katse hanzari kada a bar su ba da amihim haza daga bana kada a kyale kafiri ya shiga makka ka duba fatawa ibn baz mujallar na takwas shafi na ɗari uku da hamsin 356 al-ijabatu ala as'ilatin jaliyat littafin ibn Usaini mujallar na farko shafi na ishirin da ɗaya). dalili saboda babu shakka labarai sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kafirai sun shiga masallacinsa ga labarin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gana da kiristoci a cikin masallacin madina to bayan wannan ma ga labarin da ibn hajar ya kawo a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba mujallal na farko shafi na 203 ufdul gaba mujallal na farko shafi na 294 zuwa 95 ma'rifatu sahaba littafin abu nu'aym al-usbuhani a mujallar na uku shafi na ɗari biyu da da tamanin tara, hadisi ne ma da ya tabbata yana sahihul bukhari sahihu muslim ya inganta babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ba asa khailan qabla qibala najdin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ayari na mayaka su tafi yaki wannan ayari na mayaka an tura su su tafi yaki ta yankin najd in ji abu huraira sun tafi wannan yaƙi suna dawowa sai suka ga wani kabiri akan abin hawansa to sai suka kama shi aka yi riban kafa da shi don haka ya zama ganima sai gashi sun iso madina sun iso masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu thumamatu bin usal wannan mutumin ana kiransa sumamatu bin kufar abu umama al-yamami ba su sani ba ashe sarki ne daga cikin sarakunan yamama suka kama wannan mutumin da suka kamo sahabban manzon Allah wa kana fi qaumihi la yu'sa lahu amr idan aka ce ma sumama yayi magana jama'ansa ba a samun mutumin da ke gardama da shi mutum ne wanda ke da daraja cikin al'ummarsa sarki ne mai girma daga cikin manyan sarakuna na larabawa a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rubuta masa wasiƙa a shekara ta shida ya fihi ila islam manzon Allah ya aika masa wasiƙa don annabi ya aika sarakunan ƙasashen larabawa gaba ɗayan su wasiƙo har da wannan sarkin sumamatu bin usad annabi ya aika mar wasiƙa yana kiran shi addinin musulunci fatalaka sumamatu risalatan nabi bizaraya wal i'rab ya wulaƙanta wasiƙar manzon Allah wa akhadhathu al izzatu bil ism fa asamma udunayhi an sama'i da'wati haq ya toshe kunnuwansa ya bijire mu kirar manzon Allah ya ki karɓar addinin musulunci maimakon ma a ce ya ki amsan kiran annabi ne kaɗai wa zadahu sharran hatta hatta qatala adadan minal ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya kashe wasu adadin musulmai da dama saboda nuna ƙiyayyarsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ahadara annabiyyu damahu don haka daga wannan lokaci annabi ya gaya masa habbansa jinin sumamatu bin ural ya halatta don haka duk inda aka gan shi wanda duk ya kashe shi bai yi laifi ba wannan sarkin ta wannan tawaga na ayarin sahabban manzon Allah gashi annabi ya tura wani yaƙi suna dawowa suka tarar da wannan sarkin suka kama a hanya ba su ma san shi ba suka zo da shi madina farabatuhu bi sariyatin min sawarin masjid suka shiga cikin masallaci darkaki guda fila na masallaci suka daure shi a jiki sannan aka je aka sanar da manzon Allah ya rasulullah mun dawo tafiyar da ka tura mu to amma a dawo dawowar mu, mun yi ribar kafa mun tarar da wani kafiri akan dabba yana tafiya mun kamo shi shi ma fursuna ne gashi nan mun daure shi annabi ya shigo masallaci yana daga ido sai ga mata bin usal sarki daga cikin sarakunan al-yamama sai annabi ya kira sahabbai ya ce a na man akartun ko kun san wanda kuka kamo kuwa sanu suka ce la wallahi ba mu dai mun gaba larabe mun kamo kafiri ya rasulullah annabi ya ce haza su ma wata bin usal wannan shi ne sarkin da na ce muku jininsa ya halatta mutumin da na aika mar wasiƙa ya kyakke ta ya kashe wato sahabbai na to mutumin ne yanzu kuka kamo shi a cikin sauki annabi ya ce kun daure shi da kyau ko sumamatu bin usal al-hanafi manzon Allah ya ce fa a asarahu don haka ku je ku kyautata masa don mutumi babban mutum ne wannan shi ke gwada maka tarbiyya irin ta musulunci idan babban mutum ya yi laifi ba a masa hukunci irin yadda ake masauran mutane ko fursuna ne aka kama in babban mutum ne ana karrama shi annabi bai bar gurin ba sai da ya ce musu fa ahsinu asarahu ku tabbata kun kyautata kamunsa da kuka yi na fursuna zamansa da zai yi a hannunku annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida da ya je gida ya ce wa iyalansa ajmi uma inda kun min ta'amin manzon Allah ya ce wa matarsa ku tara duk abincin da kuke da shi ne kyau a shirya abinci duk wani abinci na liyafa a shirya saboda a kai ma wannan babban sarkin za a karrama shi saboda babban mutum ne wa ba su bihi ila sumamatu bin usa annabi ya hito ya gaya masa habbai a karrama wannan bako da aka yi gashi a tsauri a masallacin manzon Allah sun amara binatihi an tafi lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga taguwa ta a kowace safiya a rika tatsan nononta fil guduwi warrawa safe da yamma ana ba ana ba sumama bin usal wa an yuqaddama ilaihi labanuha a ringa bashi madarar da ake tatsa na taguwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qad tamma zalika kulluhu qabla an yalqahu rasulullah wannan annabi duk yi umarni a aikata haka ne fa tun kafin ma ya hadu da shi ya dai zo ya hange shi ya gan shi amma bai taho sun magana ba annabi ya koma yake gaya masa habai ku kyautata masa babban mutum ne sunan nabiya sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi ya kyale bayan su mama hankali ya dan natsu akbala ala sumamata yuridu an yastadrijahu ila al-islam shi dai manzon Allah duk inda adawarka ta kai gare shi ƙoƙarinsa shine ya ga cewa ka karbi addinin musulunci sa kenan ga mutumin nan ya nuna ƙiyayyarsa ga manzon Allah ya ce musulmai har annabi ya ce jininsa ya halatta yanzu gashi an kama shi a matsayin fursuna amma annabi sallallahu alaihi wasallam burinsa shine a ce wannan sarkin ya karbi addinin musulunci don haka annabi ya ɗauki matakai na hikima ya zo ya same shi da ya taho a riwaya ta al'imamu muslim aka ce fatarakahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta kana ba'adal gadi annabi ya kyale shi a ranar da aka kawo shi bai kula da shi ba bai same shi ba bi ma'ana bai yi magana da shi ba sai da ya kwana qala washe gari sai ya taho ya same shi ce masa ma inda ka ya kumama to ba ni labari ni dai na san ka kumama me za ka ce yau ga ka gabana to sumama ya san abin da yi wa manzon Allah sai ya ce fa'in takatun takatun zada ne in ta kashe ni tunda na samu labari kayi hukuncin kisa a kaina to in ma ka kashe ni ka kashe mai jini don kuwa sarki ne wa in tun'im tun'im ala shakirin in ko ka kyale ni kai min ni'ima to ka kyale mutumin kirki don ni an san da in an min halin kwarai na kan ce na gode wa in kunta turidu mala in kuwa dukiya kake so fal da Allah ga yamin adadin dukiyar da kake nema tu'uta zan aika gari na za a baka kai ka sanni mai kuɗi ne zaɓi yana gare ka ya muhammadu amsar da ya ba wa manzon Allah ne fatarakahu amsar da ya ba wa manzon Allah kenan fatarakahu rasulullah annabi ya kyale shi ya kama tafiyarsa bai sake kula shi ba gashi dai an ɗaure shi a cikin masallaci ku duba hikimar manzon Allah tun da dai kana cikin masallaci a ɗaure za a yi sallar asubahi jama'a su shigo kana gani a yi a zuhur jama'a su shigo kana gani Ayi yi la'asar a yi magariba a yi isha a nan ma za ka kwana in a ce akwai wurin da musulmi yake mummunan tanadi babu mamaki masallaci ne to da a ce musulmi suna miyagun mikin da ka gani yana nan zauna a masallaci yana ganin yadda musulmai ke ibada annabi bai sake kula shi ba sai washe gari ya sake dawowa ya ce masa maza inda ka ya sumama ba ni labari ya sumama me za ka ce yau fa ga ka gabana fakala sai ya ce masa in ji ma kuntu laka ajiya ka abinda kawai zan iya gaya ma na faɗa maka ya muhammadu na gaya maka in taktul taktul in ka kashe ni tunda ka riga ka yi hukuncin kisa to ka kashe mutum wanda sa ko yana da girma wa in tun im ala shakire in kayi ni'ima to kana ni'iman nan ne ga wanda zai maka godiya wa in kunta turidul mala fasal tu'ta minhu ma shi ita in dukiya kake so gaya min zan baka abin da kake so dan in fanshi kaina annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kyale shi da hiyarsa sai da aka samu kwanaki uku ya sake dawowa manzon Allah ya ce ma indaka ya sumama ba ni labari me ke tare da kai me zaka ce min sai ce ya Muhammad na riga na gaya maka ya take faɗin abin da ya faɗawa wa manzon Allah فقال رسول الله منظم ya tashi zai tafi sai ya dubi sahabbai sai annabi ya ce musu atulai ko su mama ku kunce shi ya tafiyarsa sahabbai suka kunce shi فانطلق إلى نخل قريب من المسجد دعما مسلاتين النبي محمد ينا وريني mai dausayi فدما akwai gonaki a wurin sumama ya zaga cikin wannan fadamar akwai rafi ya yi wanka bayan ya yi wanka fafta summa sun madakalar masjida ya shigo masallaci annabi na zaune gashi ga sahabbai yana zuwa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bai ce ma kowa komi ba wa sallah ka ga kawai ya yi kabbara ya kama rakawai na gaisuwar masallaci ta tahiyyatul masjid kaga fa har ya musulunta kuma har ma gashi yana nafila da lokaci guda bayan ya yi na filfilo, raka'a biyu din nan lokacin da ke nahilar kai shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai laqad hasuna islamu akaykum dan uwan ku dai musulunta sa yi kyau ku duba nan da nan har yayi wanka abin sa har ya taho yayi kalmar shahada bai ma tambaya gashi nan har ya kama nafila bayan ya gama nafila summa tajaha ila rasulillah sai ya doshi inda manzon Allah yake wa qala yace ya Muhammad wallahi ma kana ala baharil ardi wajhun abghadu ilayya min wajhika ada duk duniya ba fuskar da na kyamata irin taka وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي yau gashi an waye gari wai fuskar ka ce kuma na fi so a duniya baki ɗaya. wallahi ya muhammad ma kana dinun abgabu ilayya babu addinin da na fi kyamata min dinika irin addinin ka dinnan duk duniya fa a dinuka ahabba din kullihi ilayya in da shi an waye gari wai addinin ka dinnan shi na so baki ɗaya akan duk wani addini wa wallahi ma kana baladun abgabu ilayya min baladika babu garin da na fi kyamata a duniya irin garin ka dinnan فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي gashi garin ka nan an waye gari shi na fi so a duddu akan duk wani gari na duniya kulliha sai ya kama dokin sa kai kuma ardafa ka'idan da ya rike akalan rakuminsa sai yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya shi da sahabbansa yace to muhammadu laqad kuntu asabtu fi ashabika daman lokacin da ka aika min wasiƙa na ƙi musulunta na kashe sahabbanka da yawa ba mallazi tuwajihu alayya wani hukunci za ka yi min yanzu فقال sai الصلاة Allah ya ce الله يشي مسلا تصريب عليك ya tumama. babu wani zargi a kanka fa innal islam ya ma qablahu da zaran an musulunta Allah ya kankara duk wani zunubin da aka yi kafin wannan lokaci Allah ya gafarta ma annabi ya masa bishir bil khairi alladhi katabahu Allah bi islamihi manzon Allah ya karantar da shi alkhairin da ake samu idan an musulunta wallahi nan take fan basafat asariru ufama sai aka ga fuskar usumama ta sake yana murmushi yake cewa ashe har an gafarta min manzon Allah ya ce ai lokacin nan da kai kalmar shahada Allah ya gafarta ma duk wani zunubi da ka aikata kafin ka musulunta sai ya ce to ka ya Muhammadu wallahi ku na yi rantsuwa ga Allah madaukaki a wannan rana la usibanna minal mushrikin abu'afa ma asabtu min ashabika adadin musulman da na kashe to sai na ninka adadin nan na kashe ta sashin arna saboda dai in fashi kaina wala aba anna nafsi wa saifi zan aje raina babu abin da zan yi banda jihadi zan aje takobina babu abin da takobina zai yi banda jihadi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinika duk wanda ke tare da ni to dole ya taimake ka ya taimaki addininka in ba zai taimake ka ba ba zai taimaki addininka ba to babu ruwa na da shi sannan sai ya ce ya rasulallah. kai duka aka ni tambaya ta biyu lokacin da sahabban kaɗin nan suka kamo ni kafin inda zan tafi wa ana uridu umara na bar garin mu ne zan tafi umara ni kadai akan abin hawa na saboda kafirai ma suna umara tun a zamanin jahiliya na shirya tafiya umara ne sai ga ka sun kamo ni to yanzu kuma gashi Allah ya nufa har na zama musulmi fa ma za ta ra an af'al me kake gani in wuce umara ta ko ko in koma gari na fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah yace imdili ada'i umratika tumama je ka isar da umarar ka din nan amma ala shir'atillahi wa rasulihi umara yadda Allah ya shar'anta yadda annabi Muhammad ya shar'anta ba yanda ake yi a zamanin jahiliya ba to karantar da ni wa allamahu ma yaqumu bihi min almanasik manzon Allah ce to ga yadda ake umara a musulunci in ka je kai kaza yi kaza kai kaza yace an gama yi ban kwana da manzon Allah sumamatu bin usad ya hau abin hawansa ثم ذهب إلى غايته حتى إذا وصل مكة ai da ya ga cewa makana a gabansa ya dinga kururuwa da ƙarfi yana labbai Allahumma labbai labbai la sharika laka labbai yana talbiya da ƙarfi malaman tarihi suka ce fa kana awwal muslimin ala al ardi dakhala makkah mulabbiya tumama shine mutum na farko a duniya da ya shiga garin makka yana talbiya haba nan da nan fa gari ya rude amma an sami al-quraish sautar talbiya hatta habbat mugbiba gabas da yamma kudu da arewa fitowa ake da kota da sanduna da wukake waye wannan zai shigo mana garin nan da irin wannan tarbiyya gari ba na musulmai ba matasa suka taru fahamma fatan min fitiyani quraishin an yarmihi bi sahmin sai ga wani saurayi har ya ja kidiya yayi taitun ma shi ko bai bar tarbiyyar ba yana ta tarbiyya yana tafiya ya doshi masallacin Ka'aba zai ce ya sauke umararsa wannan saurayi ya ja kifiya ai tawon gari suka kira shi kai dakata ka san ko wanda zaka harba zaka jawo mana fitina dakata fahamma min fatan min fitiyan quraish an yarmihi bi sahami walakin kibar al-qawli aqadu ala yadayhi aka kama hannunsa nan take wai haka a ta'lamu man haza ko ka san wannan kuwa ita yana na san shi na je ji musulmi ya shigo garin mu yana tarbiyya gari ba na musulmai ba suka ce innahu sumamatu bin usal malikul yamama wannan fa shine sarki yamama tu bin usal yaushe zaka harbi sarki guda aka hada shi wa innakum in asabtumuhu bisu'in dattawa suka ce wa matasa in kuka cutar da wannan mutumin ka fa'a kaumuhu annan nera duk abincin garin maka ta garin ta yake biyowa wallahi da zaran kun kashe wannan sarki yunwa ta same mu ku gane shi aka bar shi sai da ya sauke umara ya samu guri ya zauna ثم أقبلوا إليه بعد أن أعادوا السيوف إلى أغمادها kowa ya mai da takobinsa gidanta sannan aka zo kuma aka samu sumama a inda ya zauna sannan ka zuwa ranka shi daɗi ma ka ya sumama lafiya a sautin wannan irin murya da muka ji ana yi koko dai asabauta ka zama musulmi ne ranka shi daɗe wata rakta dinaka wa dina aba'ika ka addinin ka ka bar addinin iyayenka fakara ce su ma mutu bin usali ya ce sabautu ban karkace ba ban fanɗare ba walakin ni in ba'attu khayra dinin na bi addinin da yafi alhairi ne ittaba'tuhu ittaba'tu dina muhammadin na shiga addinin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na haka ba maganar na kauce domin abin da suke faɗa kenan wanda ya musulunta sai a ce mar ba asabauta ka kauce ne ka fande yace a ba fandarewa ba na zama musulmi ne yanzu addinin Muhammadu nake yi sannan sai ya kama abin hawansa sun ma'addafa ya kulu yana hawan abin hawansa yace to zan bar gari yanzu tunda na sauke umara amma ku ne manyan garin nan ku saurare ni da kyau aqsimu bi rabbi hadha albayt kun ga wannan daki na Ka'aba ina muku rantsuwa da ubangijinsa innahu la yasilukum ba'da audati ila al-yamamati habba min qamhiha aw shay'un min khairatiha da zaran na koma gari na kwayar alkama ba ta isowa garin nan na makka sai dai in ban koma ban gaya musu ina komawa gari na kwayar alkama ba ta isowa wannan garin naku makka idan kuna so to hatta tattabi'u dina muhammadin an sai kun gaya ne kun musulunta kuma ba manyan ku ko wata unguwa ba tun daga mutum na farko har na ƙarshe na garin nan sai kowa ya musulunta in aka ce mun akwai mutum ɗaya da bai musulunta ba to albishirin ku da yunwa shi ku ba abun a buge shi ba sai da ya dubi ka'aba yayin wannan rantsuwa kuma gashi babban mutum ne wa ba'da an adda mamatu manasikan umra kama Allama ko rasulullah yadda manzon Allah ya karantar da shi ya gama sauke umara sannan sai ya kama hanya ya koma gida ada ila biladi yana komawa al-yamama ai aka yi shela unguwa unguwa dama ya yi Allah alkawari jama'a suka taru ya ce musu to daga yau kar wani ya sake aika hatsi garin makka da bi Amurki shi kuwa mutum ne wanda a duniya a wannan lokaci da wuya ka samu sarkin da jama'a ta ke son shi kamar sa da wuya in yayi magana ba a tsallake ta wasu jabu lahu suka amsa kirasa. mimma ja'ala al-as'ar tartafi'u fi makka bala'i ya saukar wa mutanen makka farashin kaya ya dinga tashi wa yafshul ju' yunwa ta watsu waya al-karb bala'i ya tsananta hatta kafu ala anfusihim wa abna'ihim wal halaka da suka ji tsoron za su halaka shi Allah ya saukar da aya ta suratul mu'minun aya ta 76 walau rahimnahum wa kashafna ma bihim walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin laladdu za mu tausaya musu mai musu jin kai wa kashafna ma bihim min durrin mu yaye musu cutar da ta same su lalaju fi tughyanihim ya amahuna za su kutsa ne ga wannan batan nasu ba za su bari ba ba ta iya gane cewa wannan musibar ta same su ne a dalilin kafircin su ولقد أخذناهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب حقيقة من كاما سد وتعذاب تيوما فما استكانوا لربهم بسوء التوالئ ga Allah mahalicinsu ba wa ma ya bi ma'ana ba su saduda ba duk da irin wannan bala'i da ya saukan musu sai suka gane fa babu abin da za su yi a shawo kan wannan sarki sai an hada da annabi Muhammad domin a duk duniya babu dan adam da su mama zai saurare shi in ba manzon Allah ba ne mutanen maka kuma gashi tsakaninsu da manzon Allah babu shi to ya za a yi gari kuma ga yunwa ka ce to yanzu dai babu makawa dole sai dai mu rubuta wasiƙa suka rubuto ga suka tura ɗan sako ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya suna cewa inna ahdana bika akwai alkawari da muka maka ya Muhammadu duk da shike akwai yaki da ya auku tsakaninmu amma mun yi alkawari da tilur rahim za a sada zumunci wa tahubbu ala zalika kuma kana kwadaitarwa da sauransu akan dai zumunci abu ne mai kyau ka gani za a lallabi manzon Allah wa inna mata bin usalu kaga sarkin nan mata bin usalu kaskafa anna ne ratana ya fa katse abincin da ke isowa garin maka. ya kurante kafin ma ya bar maka sai da ya gaya mana don haka mun sani zai yi wa abarra bina ya cutar da mu aino wallahi mun yi iya tunaninmu babu wanda zai masarkin nan magana ya bar abinci ya iso garin mu in ba kai ba to muna da ka ya Muhammadu fa in ra'aita an taktuba ilaihi in kaga zaka taimaka mana sai a rubuta mar wasiƙa ayyuba an ya bima nahtaju ilaihi ya sake mana abincin nan da ya rike mana a taimaka mana manzon Allah ya kirawo sakataren da yake rubuta wasiƙa aika musu mama saboda shi manzon Allah mutum ne mai tausayi aka aika wa sumama bin usal wasiqa fa kataba alaihi salatu wassalam bi an yutalliqa lahum miratahum sumama ka sake musu abincin da ke isa gare su wasiƙar annabi na isowa gare shi yayi biyayya ga manzon Allah ya kyale ana tura musu abinci za ka yi mamakin karfin imanin nan inda Allah ke cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir la yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'adduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا قوم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حب الله ألا إن حب الله هم المفلحون إذا إيماني يرى أزوك ينباوى sai a waye gari shi yake shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa awsaqu ural iman al fillah wal bughdhu fillah duba silsilatu sahiha hadisi na takwas. daga cikin igiyoyi da Allah ya ɗaure imanin bawa da su babu igiyar da tafi karfi kamar a waye gari ka ji kana son mutum ne kawai saboda addini ka tashi kinsa kuma ka ji kai kana kinsa ne kawai don addini zuciyarka a waye gari ta ɗauki wannan siffa Allah ya ce ula'ika ka taba fi qulubihimul iman masu waɗannan siffa sune ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu yi ƙoƙari a samu abin da duk kake so kana son shi ne saboda ya dace da so na Allah madaukaki kuma abin da kake ki a samu ya dace da ki na Allah madaukaki man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman manzon Allah ce idan aka waye gari kyauta ma in zaka yi kana yi ne don Allah in za ka yi ƙiyayya sai a samu kana ƙin mutum ne don Allah in za ka so mutum a samu kana son shi ne don Allah harowa in za ka yi annabi ya ce in aka waye gari kana ruwan nan ne don Allah manzon Allah yake wannan lokaci ne fa ka kammala imani hadisin yana riwaya ta al-Imam Abu Dawud hadisi na 4681 don haka siffa ce ta mumini matukar imani ya nutsu a zuciyarka to za a samu mutumin da duk yake addini na kafirci ba ka san shi ba ka kaunar wannan mutumi saboda mutum ne wanda ya nuna kiyarsa ga Allah madaukaki zan dakata haka saboda akwai gyara da zan tafi insha Allah da fatan za a yi hakuri kuma Allah ya ta albarka cikin abin da muka faɗa akwai tambayoyi suna da dama za mu karanta wasu kaɗan wannan ke cewa wani ya fi dacewa da sunna tsakanin wanda ya sallan tarawihi raka'a goma sha uku da kuma wanda ke yin ta a goma sha ɗaya to wanda ke yin raka'a goma sha ɗaya shi fi dacewa da sunna domin babu shakka an samu hadisin aisha da ke take bayanin raka'a goma sha uku a dare amma abinda ake nufi da raka'a goma sha uku raka'a biyu raka raka'a ta fajiri ne ka duba bugu ya mutatawwi bayanin da aka yi shafi na sittin da biyu. ya kamata musulmi ya sa likitoci su kashe shi ta hanyar allura to haramun ne musulmi ya kashe kansa yana cikin manyan zunubai ko ya sa wuka ya kashe kansa ko ya ba wani wukan ya ce kashe ne duk ya kashe kansa ka duba azzawatir mujallar na biyu shafi na ɗari da sittin da takwas don Allah a ƙara bayani akan hodin ya halatta ka saya kayan abin da ka ɓoye in ya yi tsada ka sayar ka sayi kayan abinci ka ɓoye in ya yi tsada ka sayar na ba da amsa kuma jama'a su daina yawan maimaita tambaya duk wanda yake maimaita tambaya ba zan amsa ba ba zan ma karanta ta ba wannan tambaya akan hodin mun ba da amsa a kai na ba da rafarin da almuhalla mujallar tara shafi na tamanin da bakwai ana yin sallar nafila bayan sallah ta la'asar to bai kamata ba bai kamata a yi nafila a bayan la'asar ba sai fa in nafilan tana da sababi kamar misali ka shigo masallaci to wannan nafila na shiga masallaci sababi ne a kowane lokaci sai ka yi ta domin duk sa'ilin da ka shiga masallaci sababin ta ya samu duk nafila da take da sababi ana yin ta a bayan sallar la'asar amma nafilar da ba ta da sababi ba a yin ta a bayan sallar la'asar mu duba sahihul bukhari hadisi na 1196 sahihu muslim hadisi na 1827 yaya za ka yi idan kana tare da mutum kuma kasuwanci tare kuke yi a kana yaron shi amma baya sallaman ka ya za ka yi ka tambaye shi ma ke to wani muna ta aiki kuma ba a sallama na a ringa sallama na wanda za ka yi kenan menene hukuncin al'insan in zana me hukuncin mutum in yayi zina da mace mai aure me hukuncinsa hukuncinsa mazinaci in ana shari'a a jefe shi in ya taba aure ko a marubu lalatari ta yiwu kuma akwai abin da yake nufi ban gane ba ya cancanta mutum ya yi wanka da matansa kwarai manzon Allah yana yi da matansa tsirara ka tube ta tube kuna wanka a bayan ɗaki kuma da rana ka duba sahihu muslim hadisi na 322 menene hukuncin yin zikiri fiye da ɗari a ce mutum ya samu wata aya ya dinga karanta ta fiye da sau ɗari to maimaita aya kowace aya inda ta alkur'ani ne bisa wani dalili bid'a ne bid'ul qurra akwai wani littafi da aka rubuta na bid'an malamai masu karatun alkur'ani domin su ma suna da nasu bidiyoyin aka rubuta littafi ka cokar akan bidiyoyin alaramoni ta ko? shafi na talatin da tara eh, wannan kuma ya ce don Allah shin gaskiya ne cewa pig milik da kisa alade aka yi shi bayan waɗannan abubuwa kamata ya wanda ya faɗa maka din ne zaka nemi hujja a gunsa in aka samu hujjar sai a kawo mu kuma sai mu bincika ya halatta mutum ya yi sallar tarawihi sannan ya yi sallar tahajjud a goman ƙarshe mun sha bayani bai kamata musulmi ya yi fiye da raka a goma sha ɗaya a dare ba fatul bari mujallar na hudu shafi na hamsin da hudu الموضوع الفقهية مجلد في شافي na 154 ya halatta mutum ya yi sallar tarawihi raka'a takwas a bayan sannan ya fice daga masallaci ya yi shafa'i da wutiri a gida a kwaye kuwa dama ba wanda ya ce ka zauna da liman in zai kwana yana sallah ku yi tare in ka ga limamin ba mai karewa ba ne sai ka kare naka kai da jiyarka majmu'u fatawa mujallar na 22 shafi na 272 ko raka'a goma zai yi in yayi biyu sai ka ji kai ya ishe ka sai ka yi sallama ka fita ai na shi mutum da yake da janaba a cikinsa da yayi wanka bai sake alwala ba ya je yayi sallah ya sallarsa take sallarsa ta inganta a bisa sharadi kafin yayi wankan yayi wanka ne irin na manzon Allah shi dai annabi farko yana wanke hannunsa yayi tsarki kafin yayi wanka to idan ka yi haka ka fara wanke hannuwarka ka yi tsarki sannan ka yi wanka ko da ba ka yi alwala ba kafin ka yi wankan sharadinsa shi shine baka taba al'auran ka ba har ka gama wanka kana gamawa sai kai sallah da wannan wankan ko da babu alwala a cikin amma in hannunka ya taba al'aura ko kayi hutu ko fitsari a bayan wankan to abin da duk ke bata alwala yana bata wannan wankan da kai ne ma'ana bi sharadin sallah da shi ka duba fatawar majalisar da imamu jalla 30 shafi 164 akan wanda ya taba zuwa hajji in Allah ya bashi shi dama shin hajji ne ko umara to hajji dai guda ɗaya ne ke zama farilla in ji manzon Allah yana irwa lil hadisi na 980 amma ba a ce kuma kar ka sake yin hajji ba in ka ga dama ka yi kowace shekara har zuwa mutuwarka sai dai abinda malamai suka faɗa farilla guda je ta sauka duk hajjin da kai ta ɗauwa'i ne nafila ce ka duba fatawa majalatu da'ima mujallar na shafi na sha hudu yaya hukuncin wanda ya yi mata fiye da hudu misali a ba wani misali yin mata fiye da hudu haramun ne ka duba irwa'ul galil mujallar na shafi na ɗari biyu da tis'in da shida a ta'aliƙatur eh, eh, eh, a ta'aliƙat sharha da aka yi ma littafin littafin da albani ya yi mata hakiki mujallar na biyu shafi na ɗari da tis'in da ɗaya da majmu'u fatawa littafin shekul islam mujallar na talatin da biyu shafi na saba'in da biyu waɗannan littafai in mutum ya duba zai ga bayanin cewa haramun ne a wuri mata fiye da hudu akwai wannan kuma ke cewa addu'a da ake bayan sallar fati farilla za ka ga wasu limamai ke jagoranta suna cewa a karanta fatiha ko wasu surori daga cikin alkur'ani shin sunna ce ko ko farilla ne bidiya ne yana fatul bari mujallal na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da tara a sunan wal mubtadi'at in ka duba shafi na ɗari da talatin za ka gani kamata ya yi gama sallah kowa ya zaɓa wa kansa buƙatar da ya ga dama wani aure yake so wani kuɗi kai kuma kuɗin ya maka yawa gafara kake so to kowa ya kansa addu'a shine sunnar annabi idan na bada bashi dollar ya halatta in nemi ya kara min wani abu a lokacin da ya maido da bashin haramun ne a samu ƙari lokacin biyan bashi a kowane hali ba zuba al-mughni na hudu shafi na uku da talatin da takwas al-majmu'u littafin al-imam an-nawawi mujallal na sha uku shafi na biyu da ashirin da bakwai ya halatta mutum ya yi raka'atai fajr kafin fitowar al lokacin yin rakatai alfajir shine fitowan alfijir wanda ya rakatai alfajir kafin fitowan alfijir bai yi ta ba domin sallah ce da take da lokaci ruwa sahihu muslim hadisi na 723 ana fidda zakka ana fidda magona zakka kamar yadda ake fidda makul to ban fahimci abin da yake nufi ba ana ma zakka ana ma gona zakka kwarai kuma ana yi ma fuloci mun yi bayani game da zakkan fuloci wajibi ne duk fulocin da ka aje ka yi masa zakka a kowace shekara ka yi mar kuɗi ka raba adadin kuɗin nan kashi arba'in kashi guda shi ne zakkansa yana fata wallahi na mujallar na tara shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya shin wani ɗan adam na jasa ne muhawara ce aka yi tsakanin malaman sunna kwarai hujjar da tafi karfi ita ce maniyi ba na jasa ba ne yana cikin addu'arul mubiyya mujalla na farko shafi na 28 shine yake cewa ko mutum zai iya yin sallah da maniyi a rigarsa bai kamata ba tunda Aisha ta ce nakan kankare kamata ce baka yi sallah da maniyi a jikinka ba amma kuma dan kayan sallah da maniyin sallar ba ta baci ba tunda ba ba ne ka duba majmu'u fatawa mujalla na 21 shafi na 605 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك